Ina dalili. ina dalili jama'a masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum kuma barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na ina dalili amma da ku sani shirin ina dalili shine da ke to muku al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki zamantakewa harkar tsaro da zumar ilmantarwa nishadanta da kuma faɗakar da ku ga ƙarshe a baku dama ku buga domin ku tofa albarkacin bakin ku kan muhimman batutuwan da muke tattauna a kai a cikin shirin namu ne da nisa saminu sani zan gabatar za mu waiwaye ne dangane da shekaru guda da rufe kan iyakokin najeriya da makwabtanta wato iyakokin kan tudu waɗannan iyakokin da suka hada da na jamhuriyar a kamaru chadi niger da kuma jamhuriyar benin inda ake hada-hada to gwamnatin tarayyar najeriya dai ta kafa hujjoji na cewa ana fasikobrin kayayyakin da ba su dace ba zuwa cikin najeriya wadda haka din ke yi wa tattalin arziki to annati ga kuma mu waiwai dangane da irin kalubalen da annobar covid-19 ta jefa harkokin kasuwancin najeriya wadda kuma ko shakka babu zai yi tasgaro ko kuma yana yin tasgaro ga harkar tattalin arziki idan muka kalli irin miliyoyin al'umma da suke dogaro da ire-iren irin waɗannan kasuwancin za kuma mu waiwayi a batun yadda zirga-zirga ko kuma kasuwanci tsakanin kasashen najeriya da kasashen ketare inda ita annobar covid-19 wato ta kawo tasgaro akan wannan al'amari baya ga cewa a rufe kan iyakoki wato zirga-zirgar jiragen sama duk da yake dai ana kokarin a buɗe zirga-zirgar wato ta kasashen ketare wannan da kuma sauran batutuwa na daga cikin abubuwan da zamu tattauna a cikin wannan shiri namu tare da babban bako namu alhaji ibrahim muhammad 86 shugaban 'yan kasuwa na yankin arewacin najeriya alhaji ibrahim muhammad 86 a barkan ka da shigowa nan zaure na yada shirye mu na tashar yanci barka dai Allah. to a alhaji ibrahim a ko shakka babu muna iya bugan mu ce harkar kasuwanci kusan shine babban harka ta tattalin arziki tun ma kafin zuwan tura muna iya tun shekaru tale-tale a lokacin tun kafin ma jihadin shi wasu mun dan fodo misali idan muka kalli yankin a arewacin najeriya musamman dai jihar kano da su maiduguri da sauransu kusan ya zama wani babban fage ne inda ake kasuwanci tsakanin kasa da ƙasa wadda kuma ko shakka babu muna iya bugan mu ce ci gaban da aka samu a najeriya musamman na tono albarkatun man fetur da sauransu ya ta'allaka ne akan irin kasuwancin da ake na noman gyada da auduga wadda kusan shine ma haifar da wannan albarkatun man fetur da ake tutiya da shi a wannan ƙasa tamu najeriya to ya zaka bayyana misali irin kalubalen da aka fuskanta na san lokacin da aka rufe kan iyakokin najeriya da waɗannan ƙasashe makwabta da muka lissafa mm. mu kanmu a wannan tasha ta yanci mun ta gudanar da shirye-shirye dangane da waɗannan rufe iyakoki da kuma irin korafe-korafen da jama'a ke yi dangane da cewa ai rufe wannan iyakoki din zai kawo babbar matsala ga harkar kasuwancinsu zai kawo babbar matsala ga harkokin da suke na siye da siyarwa da kuma harkokinsu na cin abinci idan muka kalli misali ko da irin mai shayi ne a irin waɗannan kan iyakoki din za ka ga cewa yakan samu wato ciniki fiye da ake tsammani saboda zirga-zirgar mutanen da ke shigowa suna fitowa shin wannan shekara guda shin ana iya cewa an samu alfanu wajen ta bangaren kasuwanci wato rufe wannan iyakoki da aka yi to da farko dai zan ce a uzu billahi mina shaɗani da jim bismillahir rahmanir jama'a masu sauraren mu a ko'ina suke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kuma Eh, eh, hukumar nan ta liberty tv hmm. ina jinjina muku da irin shirye da kuke yi da kuma irin wannan gidan talabijin da yake faɗakar da mutane da wayar da mutane a dukkan ba ma najeriya ba afirka gaba ɗaya muna gaisuwa muna kuma tabbatar muku da haɗin kanmu da goyon bayan mu Allah tamban da kai na farko maganan rufe iyakoki iyakokin najeriya an rufe su kusan shekara ɗaya da wanda da suka gabata ko shekara biyu mm, shekara ɗaya kenan yawwa to wannan rufe iyakoki din gaskiya harkan kasuwanci na traders da ake shiga da fita na harkan yan kasuwa ya taɓa yin kasuwan sosai domin da farko dai akwai wanda su mutane dama wasu suna zaune sana'ansu ta wannan hanyar ne dama suka dogara da shi manyan mutane da ƙanana wanda suka dogara da shi kuma yawanci shekaru sannan kuma su wannan sana'ar da suke yi na shiga da fitan nan ba suna shi illegally ko kuma ba bisa doka ba sun ba dama gwamnati ta yadda suna yi da yadda gwamnati suna biyan duk haƙoƙin da ya kamata su biya su shigo da kaya su je su ɗauki wani kaya su kai su ɗauki wani kaya su shigo da shi wannan yana kawo don zumunci mu da kasashen sannan kuma yana samar da aikin yi so da aka zo aka kawo wannan doka to an samu katsayen wannan zirga-zirga so na so mutane mu da yawa manya-manyan diloli masu shigo da kaya wanda tun tashi su ba su san wani aiki ba sai wannan sun shiga matsala sosai na ɗaya kenan na biyu kuma shi wannan rashin shigo da kayan ɗin sai ya zo haifar da hauhayon farashin kayan da a wani lokaci sai ana zargin 'yan kasuwan kamar su suka kawo wannan abu so kayayyaki dama a kasuwanni kowane kaya a duniya yawansa da audatansa a cikin ƙasa shine za a samu sauƙin shi karancinsa kuma shine za ga dole ne zai tashi to da aka zo aka katse shigo da kayayyakin lokaci daya to kansa zuwa yanke musamman ma gefen kan abinci da muke muka sani yadda ya ninninka a cikin shekaru na aka kara aka katse wannan abu kaga yadda kan abinci ya tashi so sai da danganta wani lokaci tashin kuma da ko yan kasuwa ne ko wani abu so amma rashin shigo da kayayyakin ne ya sa kan yake tashi so akwai illoli da yawa wanda ya shafi harkokin kasuwancin kai tsaye a cikin kasar nan wannan katse zirga shigo da kayayyaki da rufe da aka yi to wani lokaci gwamnati tana bada dalilanta akan ta yi haka ne don mu ma 'yan kasa mu dogara da kanmu mu tsaya duk abun da ake shigo da shi a yi da mm. dalilai duk lokacin mun bibiya mm. me yasa wayannan abubuwa yake faruwa gwamnati gwamnati tana bada dalilanta akan saboda ta katse ne saboda mu kowane abu mu tsaya muna yi da kanmu gaskiya ne so amma lokacin da ya kamata ta katse nan da sai an kai wani matsayi da mutane sun samu eh, kayayyakin aiki musamman kamar noman a samu ainihin a suka koyar da mutane a yadda za su yi noman na zamani a kawo na'urori na zamani da sauran dukkan da ake so a sarrafa din a kawo kamfanonin da za a sarrafa su a nan ya zama kuma an yi wa mutanen mu an je an koya musu yadda za su ayyukan sun dawo sun iya su a wani lokacin mun tabbatar da an yi shimfiɗa mai kyau a kasa sannan daga bayan sai a katse wannan to kaga da kwata-kwata ba za ga ba za kasa ba ta gane ba so yan kasuwa kuma za su magun da suke so a waje in ga shi a kasa kaga ba za a sake sayan wani a waje ba to wani batutuwa da ya daure kan jama'a shine da ake safarar misali a ce shinkafa daga kasashen ƙetare a wasu lokutan ma za ka ga an saka bindiga da alburusai a cikin buhunan shinkafa ana shigowa da shi shin ba ka ganin ire-iren irin waɗannan abubuwa da 'yan kasuwa kan yi kamar maimakon masu bunƙasa ci gaba da tattalin arzikin kasa ne a'a kamar duk kusa da shi ne domin saboda kusan harkar tsaro ita ce ke da muhimmanci fiye da komi duk lokacin da aka ce an samu matsala abin da ya shafi harkar tsaro to kasuwancin ma da tattalin arzikin ƙasar gaba ɗaya ma ba ma inda zai motsa shin wani ƙarin haske za ka yi akan wannan. so wannan ni na tabbatar da ainihin hakikanin diloli manya-manyan 'yan kasuwa masu shigo da kaya mm. ba za a sami su da irin wannan abu ba mm. sannan ko da akwai bata gari masu shigo da irin wannan kuma gwamnati tana da karfin gane irin wannan abubuwa daga farko ya kamata gwamnati ta dauki matakin da za ta tantance irin wannan abubuwa a boda domin suna da duk wani bodan da za a shigo da kaya akwai jami'an tsaro da suke tsaya bodan wanda kuma akwai dokoki na harkun haraji da me da ake biya a shigo da shi so ya kamata duk wannan abun da ake tsammani akwai shi a cikin in an ɗauki mataki ba da za a shigo da ita wannan kuma zaka samu ma wannan abu ba 'yan kasuwa ne da ainihin 'yan kasuwa ba sai dai wasu mutane da suke amfani da su zo su shigo wasu bata gari su zo watakila su su ɗauki kayan wanda su ba 'yan kasa bane don su shigo da wani bukatunsu wannan kuma in ka lissafi da kuma sai ka ga ko da an katse wannan ba zai hana su shigo da shi ba wannan ba zai hana komai ba domin za ka samu mutane sun san yadda kayan shi ke shigowa idan gwamnati ta yi niyya za ta iya gane yadda za a shigo da ko bindiga ɗaya kasar nan in ta tsaya za ta gane ba sai ta dauki mataki ta rufe kayayyakin da ake amfani da shi yau da gobe ba. Eh, eh, to misali akwai wato batutuwan da kuma zarge-zarge da ake yi baya ga zarge-zarge da kuma nuna fushi da damuwa cewa wannan rufe kan iyakokin kamar kasashen da ke makwabtaka da mu kamar mun musu mun kawo musu tasgaro ga harkar tattalin arzikinsu inda ake jin haushin 'yan kasuwar najeriya misali kamar ko da a ghana ma ai an akwai matsalolin da ake ciki yanzu na cewa a rufe wasu shagunan 'yan najeriya na san tuntuni tun kafin wani lokacin ya zo ma ana ta maganar cewa ana jin haushin 'yan najeriya saboda gwamnatin su ta rufe kan iyakoki kuma musamman waɗanda ke jin haushin 'yan najeriya 'yan kasuwan da su ma suna shigowa najeriya suna siye da siyarwa shin ba ka ganin rufe kan wannan iyakokin ya janyo matsala ga harkar wato dangantaka tsakanin kasa da kasa dangantakar diplomatsa tsakanin najeriya da makwabtanta watakila ya kamata a ce a daidaita a sasanta abubuwa matsaloli komi dai kowane irin kasuwanci ko harkoki dai ba a rasa matsaloli amma maimakon a ci gaba da rufe iyakokin ya kamata a daidaita waɗannan al'amura a sasanta to lallai kamar yadda ka faɗa kasan ita najeriya a afirka kusan ita ce uwa tukan afirka ban ce akwai kasar da ta kai najeriya yawan al'umma ba saboda a lokacin da ake zirga-zirgar nan duk kasashen da suke kewaye da mu na misali ko nan kamar in kaje za ka samu gaba ɗaya tun da aka rufe bodar nan su kamar sun dawo kamar da kason su ya ƙare kenan don harkokin kasuwanci su dama daga najeriya ne tattalin arzikin su daga najeriya duk harkokin su tashi kayan su kashi 70 cikin 100 da suke sayarwa yana shigowa Najeriya ne mu kuma anan akwai kayayyakin da su ma suke in an rufe ba da za su samu su kayayyakin don ba su sarrafa shi kasan sai daga nan aka samu so shi yasa za ga lokacin da aka rufe nan su kasashen waje sun fi kuka saboda sun ga abin ya canja musu gaba ki daya da musu ba wai afirka ta kudu kawai ba kasashe da dama abin ya shafa afirka nan saboda rufewa da aka yi saboda irin yadda aka saba hulɗa da su da saboda albarkan yawan jama'an da allah mana kasan nan da kuma irin arziki da muke da shi wanda yake ya kulla zumunci ya daɗe ana harkoki so amma a nan gaban dai mu abin da muke dubawa shine gwamnatin tarayya ita dai tana ba da dalilanta akan tana katse wannan abu ne don dukkan abin da muke yi a ƙasar da mu dogara da shi da ƙasashe musu so mu fita amma dai ina gani kamar da na faɗa da lokacin da ya kamata a kai a a ɗauki wannan mataki bai yi ba aka yi shi sa aka shiga wannan matsalan to muna fatan gwamnatin tarayya za ta duba tunda ta katse kuma a yanzu in ba za ta bude ba ta kara karfafa hanyoyi ma kamfanoni za su dinga sarrafa duk abin da muke bukata don mu samu tsaya da kafafunmu to a daidai lokacin da ake ci gaba da rufe kan waɗannan iyakoki din shine annoban nan ta corona ta shigo inda ta ratattaki ba ma najeriya ba kusan duk kasashen duniya kusan wannan annoba din ta yi illa a fannoni daban-daban mm. shin ah, ya kuka kasance da jin wannan raɗaɗi na annobar covid-19 kuma ya aka yi ta shafi kasuwancin ku to alhamdulillah abin da zan faɗa eh, a maganar covid-19 mun san allah jarbe mu da wannan masifa duniya ne kuma ya za shafi dukkan tattalin arzikin ƙasa abin da za mu gode wa allah kusan yanzu abin ya soma sauƙi dukkan yawanci 'yan kasuwa mu lafiya ba inda ya zo ya na rayukan 'yan kasuwa ko sauran abubuwa haka za mu gode allah wannan gefen amma abin da zan tabbatar wa eh, masu saurare mu ko kuma najeriya gaba daya wannan covid-19 da ya zo ya bayyana duk kusan masifansa kashi saba'in cikin dari ya kare kan 'yan kasuwa ne hmm. domin abin da sa gwamnati ta tashi ta so sa dokoki tun kafin a sa lockdown ba inda sa ido sai kamar kan yan kasuwa kan kasuwannin mu aka zo aka kama kasuwanni aka zo aka rufe bayan rufe kasuwannin mu aka zo kuma aka zo aka hana duk wani zirga-zirga da za a yi tsakanin jihohi da jihohi sannan in ka duba ko da gwamnatin tarayya ma'aikatun gwamnatoci na za ka samu a ma'aikatansu sun ce akwai lebul lebul tatin zuwa kaza ne aka sallama mm. amma ba a rufe ma'aikatan gaba ɗaya ba mm. amma mu kasuwanni mu manyan manyan kasuwanni mu dukan ku shaidu ne an zo an rufe tsawon kwana arba'in wasu wurare wata biyu an rufe kasuwan ba harka ba shiga ba fita so wannan ya jima yan kasuwa traders na kasar nan sosai ya mai da mutane mu baya sosai ya raunana su saboda a wannan lokacin din duk masu karamin karfi sun koma kowa zai ci abin da yake da shi ne a gida yayin da kuma ba wani abin da yake shigowa Eh, na san lokacin da aka rufe aka kafa doka ko kuma na rufe kan iyakokin najeriya da makwabtanta a arwaito ministan harkokin cikin gida ra'ub adegboshola yana cewa gwamnati za ta samar da wasu sana'o'i da kuma ta tallafa wa 'yan kasuwa da ke zirga-zirga tsakanin najeriya da makwabtanta ga shi kuma wannan annoba ta covid-19 ita ma ta shafi wato harkokin kasuwanci inda kusan gwamnati takan tallafawa wato wasu fannoni da suka samu matsala sanadiyar wani annoba ta covid-19 shin idan muka kalli wannan radadin rufe kan iyakoki da wannan raɗaɗi na annobar a corona shin waɗanne irin tallafi ne kuka samu daga gwamnati domin a rage muku wannan raɗaɗin halin da kuka shiga to alhamdulillah gaskiya muna jin labarin gwamnati gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya da manya-manyan kamfanoni suna ba da kudadensu ana taimaka mutane don wannan raɗaɗi da lockdown da abin ya shafa ana kuma barowa ne amma wanda abin ya shafa masu ƙaramin ƙarfi amma har ga zuwa yanzu nake gaya maka ba mu da cikakken wani rahoto a jihohin nan gaba ɗaya wanda gashi wani taimako ya iso hannun 'yan kasuwa traders waɗanda abin shafa kai tsaye sai dai mu ji labarin ana fitar da abubuwan ana ba da shi fannoni daban-daban amma iso hannun yan ba mu sannan kuma abin bakin ciki ma shi ne duk wasu kwamitoci na na covid-19 wanda aka kakafa a kasan nan suna neman duk bangaren jama'a a zauna da su lokacin kafin ma a soma ma kai kowane irin matsayin taimako ko wani abu so duk wasu kamar yanzu presidential eh, eh, team da aka kafa wanda yake karkashin sakataren gwamnatin tarayya eh wato kwamitin fada shugaban sa ne yake da annobar covid-19 eh. yawa wanda shi sakataren gwamnatin tarayya yake wannan lokacin da aka kafa kwamitin nan tsammanin mutum da abin da zai shafi 'yan kasuwa za a nemi at least wakilci don aji miya complain namu ko kuma kuka mu ko kuma tanjin ta ina za a taimaka mana mm. da sauran gwamnatocin jihohi da suke wannan abubuwa za mu yi tsammani za a nemi at least mutum daya ya wakilci wannan mutane saboda a ji kukan kuma a mai da hankali ta wajen mutane wanda ba su kai mu ba wasu da an sa su a cikin kwamitocin sun zama members domin suna defend interest ɗin mutanen su so kowanne ba mu samu ba kuma sannan in za a kafa doka ba a kalla ba a la'akari da duk kamar mu yan kasa ko muna nan duniya ma kuma karshen duk wahalan zai dawo kan yan kasuwa a zo an kafa wannan hmm. to eh, bari saurare eh amma a misali kun kai korafin ku ga gwamnati misali wajen ganin an sa ku cikin wannan kwamiti domin na san kungiyar yan union ta zirga-zirgar motoci tsakanin jihohi wato national union of road transport workers hmm. tana da shugabanta na kasa yana cikin wannan kwamiti ne shin kamar baka ganin kamar rashin kai koken ku ko kuma ku fito kuna bayyana ire-iren irin waɗannan ƙorafi kun yi shiru shi sa dalilin da ya sa abubuwan ma ba a saurare ko ko kuma ma ba a san da wanzuwar ku ba to ko da yake a wancan lokaci ba ni ne shugaban nan ba a cikin wannan lockdown din Allah ya karbi ran shugaban mu ta hanyar da ya samu ajalin sa ya zo to amma na san mun rubuta abubuwa da mun rubuta musamman gefen eh, minista na abuja nan mun rubuta kokin tun da shi ke lura da gefen musamman a nan don mu samu matakala mu rubuta wajen minista ita matan nan mun ta rubuce-rubuce da zuwa su ɗin ma da koke-koken mu akan lalle ya kamata a wannan kwamitoci da ake naɗawa a naɗa kwamiti a samu a cikin mu memba don da ne kawai za mu iya shigar da koken mu a takaice da nake so faɗa daidan gwargwadon mu a jihohin nan da kuma nan mataki na tarayya duka mun rubuta wasiƙu mun tura mun bibiya so amma dai ba mu samu muka samu wani gefe da aka yi amsarin namu ba wannan yana daga cikin abin da ya sa duk matsalolin da aka shiga nan duk taimakon da ake yi ina son tabbatar maka har yanzu dai ba wani takameme gashi wani abu wanda shutin kai tsaye a leadership namu a kasar nan gaba da mu yan kasuwa wanda zai taimaka wannan riba amma muna jin gwamnatin tarayya tana kan kokarin ta yi don abin iso mutane shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne wanda yana so dama irin wayannan abubuwa yayi da talaka kai tsaye kuma abin nake son gaya wa eh, gwamnati da sauran al'umman najeriya yan kasuwa da ake gani musamman traders din nan kashi saba'in da biyar cikin ɗari duka masu ƙaramin ƙarfi ne so wasu suna ganin kamar su yan kasuwa ba su da damuwa ko suna da kuɗi ko wani abu sabinti fasin na mutanen nan masu kasa kayan ba kayan su ne. kayan za su karba wannan ya karba hannun wannan wannan ya karba hannun wannan wannan ya karba hannun wannan dama duk wannan ya ci muna rike da mutane da kar su zama ba su da aikin yi ne kamfanoni da wasu manyan 'yan kasu suke rike da su so sai kaga duk wani abu da za a yi na taimako duk masifan da aka shiga sai kaga ba a tuntuman 'yan kasuwa ko a basu misali kamar irin insecurity da yake faruwa a north east mm. da kuma irin jihohin su zamfara da sokoto da su katsina da sauran duk wasu masifu suke faruwa zaka samu in abu ya tashi irin wannan kone-kone da kashe-kashe da wasu masifu duka za ga ainihin dusturon din dukiyan 'yan kasuwa ne ba na manta a jihohinmu na north east kamar su mubi da sauran wasu manyan manyan lokacin da abin ya shigo gaba ɗaya shagunan yan kasuwa duk girman shaguna da girman gari na duk sai da aka zo aka kwashi ka na wasu aka kori garin suka karbi garin gaba ɗaya duk dukiyar da yake cin wannan wurin ba wanda aka dawo aka samu duk sun kwashe su kashe kashe da aka sake dawowa kuma aka dawo aka zo aka ci an samu zaman lafiya kowa Allah ya san yadda ya ya samu ya lallaba ya sawo ya tsuguna amma takamaimai ba wani tsari ko wani taimako da zaka ce gashi yau an fitar kai tsaye an ba wannan ko relief da ake samu na materials a zuwa ba su nan ba iso hannu yan kasuwa so gaskiya wannan abu na daga cikin abin da yake damun mu shugabannin yan kasuwa yanzu to akwai eh, koke-koke da ake akan ku cewa kafin gwamnatin tarayya ta rufe kan iyakoki a farashin kayayyakin abinci musamman dai shinkafa wadda aka fi shigo da ita kuma ita aka fi sawa idanu wadda har ta sama gwamnati ta rufe kan iyakokin najeriya da kasashen makwabtaka farashin shinkafar da bai yi sama ba sosai amma bayan da aka rufe kan iyakoki shi zamana 'yan kasuwa an ƙara farashin a waɗannan shinkafa shin ya za ka bayyana idan idan irin waɗannan shin ya dace a dinga ƙara farashin kayayyaki kuma ana uzura wa misali talakawa waɗanda suna neman abin da za su sa bakin salati to wannan bai kamata ka ce yan kasu suna tun da ka ce an rufe mm. yakoki eh. bai bai kamata ka ce kuma yan kasu suna ƙara kuɗi ba ne eh, abin da sa tafar cikin gida wadda eh. da take da arha sai zaman kuma daga baya sai farashin ta ya tashi to dan kasuwa ai shi ba shi yake da yake noma shinkafa ba ai mm. shinkafa ne daga wajen manoma ne suke tasowa mm. kullum a Najeriya ko a ina karancin abu a ƙasa yakan kawo tashi sa ko da misali yau man fetur da ake sayar shi a kasuwar duniya duk da kaji an ce maka nan ya mai din ya tashi za ka kayan mai din ya karanci ne yayin da ake so ya faɗi me ake sai a yawaita tashi a kasuwa so yawan abu a kasuwa yana kawo duk yadda dan kasuwa ke da mugun nufi yana so ya ƙara kuɗin kansa idan kayan na a wadace a ƙasa ba da ka zai tashi kuma koya dan kasuwa yake da son kaya ya sauki in kaya ya zama ya karanci a kasuwanni hmm. zai zamanto zai tashi abin sake tashi irin wannan ba wai mutum zai zauna a ce shi ya niyya zai kara kansa kawai da gangan don ya hmm. ci riba mai yawa ba hmm. a'a amma kayan zaka ga ana zuwa ana neman shi daga ko ina to zai dinga shiga hannun hannu wannan zai zo saya a hannun wannan don zai kai inda babu zai ba da riba shi kuma in yaje saya shi ma in ya kai wani guri ana jiran shi ma wasu za su saya yan kasuwa su ba shi riba su su dauka su kai wani waje hakan nan hawan hawa a sa a mota na amma ko ina akwai shi kaga ba wannan zirga zirga da zai faru a kansa so wannan zai iya zama ya zama da dan sauki saboda haka kullum kaya a saukin shi a kasuwa shine wadatansa yanzu ko kayan abinci da ka faɗa na gargajiya ko abin da muke noma in ka duba tashin da yake yawanci zaka samu yana tashi irin kamar yanzu ne mm. amma an shiga kaka an farko irin an shiga watan goma watan sha biyu zuwa watan disamba januwari zaka kan duk yadda dan kasuwa yake so ka tashi kan ba zai tashi ba lokacin saboda mi saboda lokacin kaka a shigo kayina na wadace Mm, mm, to kuma akwai a batutun cewa misali a lokutan sallar karama da babba da esta da kirsimeti mm-hmm. akan samu hawan farashin kayayyaki misali tun daga abin da ya shafi kayan miya da mm-hmm. misali abubuwan dangin abinci irin su kaza da raguna da sauransu farashin mm-hmm. su yakan tashi fiye da ake tsammani misali yanzu a ce ragon da yanzu bai fi dubu talatin ba amma idan lokacin sallah ne da kyar ma ka iya samun sa a dubu arba'in shin mm. takamaimai me ke kawo irin wannan abubuwa abin da ke kawo irin wannan abubuwa demanding ne yake yawa mm. sai ka samu na eh. Eh, ana bukatansa mm. wato ana bukatansa masu bukatar misali muna da rago dari. sai zama to akwai masu bukatan rago dubu biyu sannan kuma wani lokaci ba wajen masu 'yan kasuwar ne suke kara masa kuɗi ba mm. kai da ka ɗauko ragon ka kiwata shi a gidanka mm. ka ba shi dusa ka ba shi mini ka kiwata shi yake mato burinka ya fi na kowa mm. saboda dan kasuwa kuma duk yadda ya samu hannunka shi bai shige dan samu na saman don ya samu na cefe ne bane mm. in kai ne mai deciding yanzu ba mm. nan ragunan nan daga dubu hamsin mai rago wanda ya zai kira ya kira ka gidansa ya ce ga ga ragon sa kai dan kasuwa ka saya dubu dubu dari biyu mm. ya ce maka dubu dari da hamsin kai mai shi fa ba dan kasuwa bane to dan kasuwa kuma yana so ya samu yadda zai samu in yi kai kasuwan nan ya sai da shi ko ya samu dubu daya mm. ya samu ko dubu daya ko dubu daya biyar bukatan sa kafin lokacin ya shi kuma ya sai da raguna da yawa an mm. yi samu dubu dubu dubu sai da rago dari ya za samu dubu dari shi ma ya samu da zai je sai ragon shi shine kawai dan kasuwa ke yana nan kamar dillali ne mm. amma ainihi daga kayan noman daga kayan irin wannan ragunan duka yawanci ana samun mu yan Najeriya da muke sarrafa abun din muke sai suna kwamfilin ai su masu kiwo rago akwai wahala ya fi kiwo komai sun kashe kuɗi a ragon na kai kaza haka so tun da ragon ya kyau sosai an saya kaza hannu su so irin wannan abu kuma lokacin dole a siya saboda akwai masu bukatar siya din hmm. inda ba masu bukata sai in ka tsananta ka mai ragon sai a hmm. barka da shi eh, eh, to kamar akwai wasu da ke ta kira kiran ya kamata gwamnati ta shigo ciki wajen ganin ta kayyade farashin ire-iren irin waɗannan kayayyaki musamman da lokacin sallah ah, hmm. shin wani irin karin haske za ka yi baka ganin in gwamnati ta shigo domin ta kayyade waɗannan farashi kada talaka su kuntata ko kuma 'yan kasuwa watakila ku ringa ganin cewa ai gwamnati bata muku adalci ba a gwamnati in tana so ta kai da farashi ta kawo kayanta ta sa farashi a kasuwa mm. in shi kenan sai farashi ya zauna amma gwamnati bata kawo kayanta ba kam na 'yan kasuwa ta yaya za ta kayyade yanzu misali man fetur nan da zo suka wadatar da shi yanzu a kasar nan ai kaga farashin ya zauna mm. amma lokacin da suke ba da wata jiha su hana wata jiha a ba da wani gidan mai a hana wani gidan mai a lokacin yan bulan market suka amfani da dama suka shiga a lokacin muna singalan dubu ɗaya dubu biyu to amma yanzu da gwamnati ta kawo shi ya wadata ba kaga yanzu ya wadata an ya zama tarihi ba sau duk gwamnati abin da take so ta ya wadata kasan nan farashi ta shi ta kawo kaya kasa to to bari mu tabo abubuwan da ya shafi durƙushiyar masana'antu a musamman dai masaku waɗanda kusan su sun zama in aka cire maganar abinci babu abin da ke da muhimmanci ga rayuwar bil'adama da ya wuce abin da ya shafi sutura tunda da yadda mutum ke komin talaucin sa zai ka ga ana sanya suturu kuma najeriya ko kuma yankin arewacin najeriya yanki ne da allah ya albarkace shi da kasar noma kuma aka noma auduga fiye da ake tsammani kuma waɗannan audugan da su ake amfani ake yin masako akwai a ah, korafe-korafe ko kuma kiraye-kiraye da wasu ke cewa ya kamata ba wai gwamnati ta rufe kan iyakoki kadai ba a'a ya kamata ma gwamnati ta saka doka na shigo da tufafi daga kasashen ƙetare saboda a farfado da masakonmu mu ringa gurza tufafinmu domin mafiya yawa kashi casa'in cikin tufafin da muke sawa duka daga kasashen ƙetare ne hasali ma idan an yi tufafin ɗan gida ko a lokutan baya da masana'antunmu suke wato su ayu suke suke ayyuka ba su dukushe ba idan tufafi ne na gida sai a ringa cewa ai kaza ko yadi ne sai a ce ai yadi ne dan funtuwa kaza makamancin haka a daidai lokacin da kuma kasashen ƙetare irin su china su suka fi amfana da garabasar wannan audugar da muke noma ta hanyar yadda za a sarrafa audugar a kai musu su gurza su turo mana shin baka gani ya kamata gwamnati ta kafa dokar ma shigo da tufafi ko masana'antunmu da masakonmu sa taso su farfado a samar da ayyukan yi 'yan kasuwa su ma harkar su ta bunƙasa tattalin arzikin najeriya ma ya bunƙasa to ni dai ko ke wannan abin da ka tabo zan ɗan yi magana kai kaɗan mm. kawai abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi ba gefen saka na kayan sawa ko nawa ba mm. duk kamfanoni da ya kamata duk kayakin da muke amfani shi a ƙasar nan mm. tun da tana so ta rufe iyaka kamar da na faɗa farko ya kamata ta sa a kirkiro kamfanoni na sarrafa dukkan wasu abubuwan da muke amfani da shi duniyan nan gaba daya a yanzu a riga an ci gaba duka ba irin mutanen da bamu da shi a najeriya ta gefen ilimi ba mutanen da bamu da shi a gefen eh, duk wani abu da za a iya yi sannan kuma muna da dan daidai gwargwado na abun da yadda za a yi kaman wato kaman jari ko kuma kasar da arzikin da za ta iya sarrafa komai Allah ya albarkace mu da yawan jama'a muna da ƙasa ta noma muna da komai a ƙasar nan su ko abin da gwamnati ta kasa yi shine ta kokari ta tsaya maimakon tana mai da hankalinta kan rufe iyakoki da ta mai da hankalinta akan kirkiro masana'antu ƙanana da manya wanda za a zo a koya cenan nan da me suka suna ba sun ci suna ne da sarrafa irin kai ba abun da ba sa yi a duniya abun da dan adam yake amfani shi a duniya suna amfani da shi to da me su ba yan adam mu ba yan adam ba kawai an zauna an koyar musu ne an karantar da su yadda za su ayyukan su ba su damu da aikin gwamnati ba an kirkiro kamfanoni kanana kanana duk ko irin kamfani kamfani su taya su leda su kayan sawa din da kamfanoni manyan motoci da kanana duk wani abu da ya kamata a Najeriya da yanzu an mai da hankali shekara hudu aka tirene mutanen ma kasashen waje a jiya sau na'urori ko noman nan da ake faɗa akwai na'urorin da za su yi shuka da hannu da kansu za su zuba taki na'urorin za su zo su su zo in abin ya nuna su zo su cire su girbe su nan take su cire komai cikin wuni daya mota zai maka aiki komai akwai irin na'urorin ya kamata muna da jeje muna da ruwan sama mm. so amma kawai a samu ma'aikata da kayan aiki na kowane bangare ta duk yawan mun nan da kowa zai samu aikin da zai yi kuma duk yawan nan ba ma sun rufe iyaka ba kowa zai zo kasan za ta wadata kuma za a dawo wajen mu za a dinga sayan kaya najeriya kuma sai ta fi kowace kasa arziki a duniya nan domin muna dan muna da mai din sannan kuma muna da kuma yadda za mu fito da kowane irin abu so amma kaga ba a yi ba sai ana kokari tocin abin da zai shafi mutane kamar gefen kayan abinci da sauransu to bari mu dan je huturar lokaci da mun dawo za mu dan waiwayi shi wannan batu da ka taso da shi na kananan masana'antu wadda kusan na san gwamnatin tarayya tana da hukuma ta musamman wato mai lura da kuma ba da tallafin kanana da kuma matsakaitan sana'o'i domin ganin an bunƙasa waɗannan sana'o'i za mu tattauna mu ga ta yaya ƙananan sana'o'i za su taimaka wajen daƙile ƙalubalen tsaron da ake fuskanta a najeriya za kuma mu waiwai yadda masu sana'ar kifi da sauran sana'o'i a yankin arewa maso gabashin najeriya yadda harkokinsu ya durkushe saboda kalubalen tsaro da kuma hanyoyin da ya kamata a ce gwamnati ta wajen ganin an farfado da ire-iren irin waɗannan sana'o'i a waɗannan yankuna da ke fama da kalubalen tsaro in mun dawo daga hutar lokaci za mu ci gaba ku ce mu. na ina dalili rashawa cin ne ma ma'anin sata tukuna mu mun yadda duk wanda Allah ya ba nasara to gaba mu za mu bi shi ɗan najeriya duka ya san matsalan amma ba a san magani ba eh mana idan mutum ya kula maka sheri kai kai ka kunna mishi sheri nan abuja kina gani gida ɗaya na mai tama zai iya sayi gida guda ashirin a kubuwa ba kowa a ba a san mai shi ba Lili. madalla barkanmu da dawa daga hutun rabu lokaci a cikin shirin namu da na ina dalili inda muke tattauna da alhaji muhammad ibrahim 86 wato shugaban kungiyar yankin arewacin najeriya kuma muna tattauna ne akan shekara guda da rufe kan iyakokin kasar nan ina mafita ga 'yan kasuwar yankin arewacin najeriya alhaji ibrahim idan muka kalli da harkokin kasuwanci ke gudana a yankin kudancin najeriya da kusan ko shaka babu muna iya cewa 'yan kasuwan kudancin najeriya wato suna taka rawar gani kuma sukan samu wasu tallafi-tallafi a harkokin gwamnati musamman dai irin eh, magana da muka yi na hukumar nan ta lura da kanana da kuma tsakaitan sana'o'i wato sumedan inda tana buɗe wasu abubuwa domin tallafi ga kananan 'yan kasuwa da kuma sana'antu da sauransu shin eh, wani kira za ka yi ga ƙananan masana'antu ko kuma ƙananan 'yan kasuwan arewacin najeriya musamman dai akwai batun da ke cewa idan za ka yi hudda da gwamnati ko kuma tsakanin wani kamfani da wani kamfani dole kai ma kasuwancin ka ko mun kankantarsa za ka yi mishi rijista a hukumar yiwa kamfanonin rijista wato corporate affairs commission inda kusan 'yan kasuwan kudancin najeriya ba sa yin ƙasa a gwiwa wajen yi wa ire-iren irin wannan kasuwanci nasu rajista amma na yankin arewacin najeriya sai kaga akan samu akasi sai dai manyan 'yan kasuwa ne da dan masu matsakaita haka suke amma dai ragowar gaskiya kusan ba a samun ire-iren irin waɗannan al'amurai shin eh, me za ka ci akan wannan to da farko dai eh, magana na ko kuma za a haska su akan cewa su yanzu an san da zama su za a dukkan duk abin da wasu yan kasuwa suke tsoro shine maganan kada musu creating wani kirkiro musu wani hanya za a dinga zuwa ana karban kuɗaɗe su a shago wannan yana daga cikin wasu wanda ba su fahimci muhimmancin CAC din ba su je su rijistan su wani business name nasu ba shi sa suke dojin amma duk da haka ba na mantawa akwai su CAC eh, din sun zo sun sami ma office namu za su shiga cikin kasuwanni ba kan faɗakar da mutanen mu muhimmancin yin rijista na business name nasu so mun shiga da su kuma mun ba su dama sun shiga kuma mun gaya mutanen mu a wasu jihohi din musamman kamar a jihar da nake sun zo sun shiga kuma sun zo wasu mutane da yawa sun soma suna rijistan yanzu wasu kuma sai an wa musu da kai su mutanen kudancin kasar nan kaga su yadda suke sun daɗe da ci gaba a harkokin irin abubuwan zamanin nan to mu nan arewa kuma yanzu ne muke kokari dai muke dan taso ana gaurawa da yaran mu da suka taso na zamu da suka karatu da wayanda kuma suke irin an tafiya hakan nan da amfani da irin wannan kungiyoyi da kuma irin midiya hakan nan da za a wahar musu da kai da muhimmanci don a samu aje daidai da zamani mm, to bar mu taɓo yankin are musu a gabashin najeriya inda kusan harkokin kasuwanci a sun durkushe saboda wannan kalubalen tsaro din da mm. ya dade na adabar wannan yanki inda kusan ƙididdiga ta nuna cewa akwai mutane sama da miliyan bakwai da dugu tara waɗanda kusan su ne da kullum ya dukushe saboda wannan yakin da ake a yankin arewa maso gabas a ah, misali kamar irin su mubi ɗin irin su baga inda ake mm. kasuwanci musamman yankin baga waɗanda ke kasuwancin kifi ɗin nan lallai akwai matsaloli kwarai da gaske shin ya za ka bayyana wannan alhinin da harkar kasuwanci take ciki a yankin arewa maso gabashin najeriya kuma waɗanne hanyoyi kake gani ya kamata a bi domin ganin an sauƙaƙa wa 'yan kasuwar waɗannan yankuna da to da farko dai gaskiya bala'i na duniya dai ba lahira ba an shiga a wannan yankin da ka faɗa tsawon shekarun nan an shiga domin ma bayan rasa dukkan wasu dukiya da aka rasa ma rayuka ma da yawa aka rasa wasu sun rasa iyalansu mata wasu sun rasa iyayensu wasu sun rasa iyayensu maza su iyayen sun rage so kaga an shiga wannan masifa sannan kuma banda dukiya kan da aka lalata wasu wurare wasu kananan hukumomi inda ka faɗa mai duguri na wasu ma su su zama kamar kufayi so ya sa ma zama dole mutane suka zama suka zai suka zai suka zama kamar yan gudun hijira suka shiga cikin ilayin yan gudun hijira wasu suka kaura suka canja jihohinsu suka suka bar inda suke ada suka nemi cikin manyan birane kowa suka samu mafaka saboda yanayin da ake ciki wanda yake dan adam dole ne zai yadda zai duka ya rayu kuma wanda shine har kake ji yanzu ma akwai sauran yan dubbai yan gudun hijira suna makale tunda akwai marayu da sauransu so irin wannan abubuwa an shiga damuwa sosai gaskiya so amma eh, eh, amma abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi shine taimako taimako tana taimakawa daidan gwargwado suna yi a wancan yankin mm. na batun a ba mutane abin da za su ci irin yan gudun hijira da sauransu su amma duk magan da muke mu dai dan kasuwa shi kamar da na sha faɗa ba kamar ma'aikacin gwamnati ba ne ma'aikacin gwamnati in ka riga ka kana da certificate an dauke ka aikin gwamnati ko ka bar nan aikin gobe za ka je ka jona da certificate na kan nan ka je ka shiga wani aiki daban so amma dan kasuwa ko sa ɗari yana kasuwanci mm. to jarinsa na shine certificate nashi mm. ranar da ya zama jarin ainihin dusturorin nashi shi da wanda bai taba zama kasuwa ko rana ɗaya suke don ba wani sani ba wani hikima a wajen dan kasuwan da bai da jari jarin nan shine dan kasuwa to jarin sunna kuma ya zuwa shiga matsala saboda haka dan kasuwa sai lissafi za gaba ki daya dafe abinda kawai yake nema shine yadda za a dan samu za masa kadan da zai so ma shiga kasuwa to in ya samu ya san economizing da zai na kasuwanci din ya hakuri da talauci ya tsaya ya har idan farfado to sai ga kun ma samu ya so ya rike kansa da kasan shi to to da ke lokaci yana ta tafiya kuma za mu bude layin tarho ga masu kallo da saurare kuma ga sakonni na suna ta ta ta manhajar mu ta whatsapp kafin mu so mu karban sakonni din shin a wane rawa ne kake ganin kungiyar ku ta matasa ta yankin arewacin najeriya wato za ta taka wajen ganin bunƙasa harkokin kasuwanci a arewacin najeriya kuma waɗanne matsaloli ne kake ganin suke addabar a 'yan kasuwan arewacin najeriya wadda gwamnati ya kamata a ce ta tashi haƙan domin ta share musu hawaye domin mm. rashin har abin yi ko kuma durƙushe tattalin arziki yankin arewacin najeriya ana ta'allaka shi da wato ruruwar ruruwar waɗannan a tashin tashina da ƙalubalen tsaro din akan ta'allaka shi da wato durƙushewar rashin abin yi da kuma rashin ayyukan yi to gaskiya dai babban abin da ya kamata gwamnati ta yi mu shawaran mu ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su ɗauki harkan kasuwanci mutum da muhimmanci mm. su riƙe shi da hannu biyu domin musamman na arewa domin arewa nan kamar yadda ka da farko dama ba abin da muka tashi muka samu mu abu ba guda uku ne dama tsofin suka ce a yi noma a yi kasuwanci shine sai a yi karatu abu ukun nan dama shine magabatan mutum zamanin da turawa ba su zo ba mu dama abu ukun nan ne aka rike kuma har yanzu shi ne muke kashi saba'in cikin shi ne yake hannun mutanen mu hmm. so tun da shine sana'an mu to yana da kyau gum arewan nan gwamnatoci kasu basu a baya ta wajen mai da su akan hanyar da ya dace ta wajen harkar kasuwancin nan alhamdulillah shugaban kasa muhammadu buhari yana kokari musamman gefe harkar noma ya rike noma sosai don kungiyoyin noma nan da yana harkauki da gwamnati akan ya taimaki manoma da gwamnatin tarayya ta zo ta ga bin wasu hanyoyin gwamnonin jihohi ko bin hanyoyin 'yan siyasa a taimaka wa manoma sai ga abin baya kaiwa gin da ake so sai suka zo su kungiyoyi na manoma wanda kuma turu su yanzu aka hada su sun tarban tana ba su kuɗaɗe da sunan bashi su ji ana ba manoma don ana noma kuma wannan abu ya shiga kasar nan kowa ya sa a wannan gefen gwamnatin tarayya ta daidai gwargwaronta kuma na tabbata shugaban kasa muhammadu buhari yana da wannan niyya akan kowane bangare a najeriya musamman arewa ba kuma sai bangaren manoma ba mu yan kasuwan ma na tabbata yana da wannan tunani yana da wannan niyyan amma mu samu linkin tsakaninmu da shi a samu a taimaka ma yan kasuwan shine har yanzu abun ya gagara so ina kira ga gwamnatin tarayya inda ina ba shugaban kasa Muhammadu Buhari da makarrabansa wata kungiya ta mu tare wannan da muke ita muna tabbatar musu akan kan mu haɗe ne jihohi goma sha tara nan muna haɗuwa muna miti muna da ofis a ko'ina muna kuma ƙoƙari mu tabbatar da mun fito domin duk abin da shafi wannan harkokin kasuwanci mu nan a matakan jihohi da ranar hukumomi da kuma gwamnatin tarayya su dinga tuntuɓar leadership din domin ta ne kawai za a samu kafa ta za a magance duk wasu da matsaloli kuma raya yankin mu na arewa ta harkar kasuwanci kamar haya najeriya ne gaba daya sannan shiga tattalin arzikin an samu matsala a wannan yankin namu ya shi dukkan kasar ne gaba daya domin muna da yawa ana biyan harajin da ya dace ana kuma samun mutane da yawa suna cin abinci a jiki wanda an samu rauni sai ka ga liability ya karo wa kasa rashin aikin ne to a bar mu buɗe layin tarho ga masu kallo da saurare da kuma manhajar mu ta whatsapp domin a masu kallo da saurare sun tuturo sakonni daga sassa daban-daban na ƙasan to mai sako na gaba eh, na cewa assalam liberty ina jinjina muku da irin kokarin da kuke shawara ga shugaban kasa buhari akwai matsala a harkar noma a shekarun nan idan ba a ɗauki mataki ba za a sha wuya to mun karanta wannan sako naka duk da yake dai babu suna amma dai ga wani sakon na gaba assalam liberty gaskiya na ji daɗin wannan maudu'in magana rufe boda kuma gaskiya rufe boda nan bai mana daɗi ba amma tun da haka ya faru sai dai mu ce allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri a ƙasar mu daga jibril ta kai jihar kano to a sai sakonni dai suna shigowa inda mai saƙo na gaba ce assalam liberty ina ma bako barka da zuwa maganar da ya faɗa na salam ina ma babban bako barka da zuwa maganar da ya faɗa na ƙasa waɗannan a dai ringa kyautata rubutun domin mu samu damar a karanta waɗannan saƙonni na ku. salah liberty sunana dr bature abdulaziz mon shugaban 'yan kasuwar najeriya ina ta ibrahim 86 sabon shugaba na 'yan kasuwa na arewacin najeriya da shugaban 'yan kasuwa na sokoto na kano da na kaduna da na abuja ina ta su murna kuma ina ba da shawarar ragowar mukamai da ba a raba ba a raba su cikin adalci na gode dr bature abdulaziz mon to mun karanta wannan sako naka sai mai sako na gaba assalam a saminu da babban bako barkan ku da aiki daga naku abdulrashid mai kasa da mabushi abuja ina muku fatan alheri ku tashi lafiya to mai sako na gaba na cewa salam shirin ina dalili fatan alheri gare ka hajji saminu da bakonka hakika mun ji daɗin wannan shiri kuma mun gamsu da bayanin bako allah ya taimake mu a tashi lafiya lawal umar lasdon garki abuja to sai mai sako na gaba shi ma inda ke cewa salam liberty muna godiya kuma muna kira ga gwamnatin tarayya da ta jihohi da su rika tuntuban 'yan kasuwa kafin su aiwatar da duk abin da ya shafi kasuwanci mun gode daga alhaji adam hassan ibrahim chairman arewa traders na birnin abuja to alhaji adam hassan mun karanta wannan sako naka salam bangaren tsaro ƙananan sojoji da sauran ma'aikata su ne abin tausayi 'yan jarida ku ringa tuntubar su kuna jin irin dokokin da ake saka musu tsakaninsu da irin dokokin da ake saka musu su da 'yan ta'adda za ku gane sakaci da rashin tsoron allah ka iya cewa ma ba daga suke ba daga lurwani haruna jihar kaduna a tarayyar najeriya to a mai sako na gaba daga jihar gombe na cewa assalam a shekaru ne daga gombe fatan alheri a gare ku ku tashi lafiya to malam shekaru daga gombe sai kuma wani mai sako shi ma inda ke cewa assalam tashar yanci barkanku da safiya labarin yan boko haram da suka kama mutane abin ba daɗi allah ka ba mu zama lafiya ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya daga aminu m umar faruk kubuwa na pep road da fatan kun tashi lafiya to bari mu bude layin ta hudu da yake sakon ana ta bugo wayoyi bari mu so an san wannan amma dai ga wani sako na ɗaya da za mu karanta assalamu liberty ku da safiya labarin da ya ɗauki hankali labarin jihar borno al'amarin dai sai dai addu'a muna fatan allah ya kawo muna ɗauki a halin da muke ciki na kasuwanci a yankin arewacin najeriya to bari mu a soma karban layin tarho daga gare ku hello wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga ina kake kira Munana jibrin Baloje designer daga maraba shopping center to maraba don jihar nasarawa nan ko eh jihar nasarawa to bismillah muna tare kai malam jibrin to alhamdulillah gaskiya a kanun jaridu ne kuka karanto labarin da ya fi daukan hankali na babu kamar harkar tsaro da yake faruwa malam jibril muna shirin ina dalili ne da fatan muna ina dalili ne ba kanin jaridu ba <laughs> hello wa alaikum salam lafiya ya sunan malamin kuma daga ina kake kira sunana abubakar awwal da na karshen kwalta maiduguri to daga to malam abubakar daga maiduguri muna tare ka bismillah to gaskiya mu ɗan kasuwa mu kamar yadda muke Maiduguri abubakar awal muna godiya da wannan guduma taka hello wa alaikum salam sunan malamin kuma daga ina kake kira alhaji ma alhaji wala daga azare to alhaji wala daga azare muna tare ka bismillah yawa bayani na akan batun yan kasuwa eh da to da fatan ah, da fatan wannan nasiha taka za ta kasance masu ruwa da tsaki za a waiwai wannan al'amarin domin ganin an kawo sauƙin waɗannan al'amura kusan duk dai dan adam ajizi ne saboda haka duk inda aka ci an samu kuskure ko daga bangaren gwamnati wannan a ah, kafa kamar wannan tana ba da ire-iren wannan shirye-shirye wajen ganin an daidaita al'amura ne da ganin cewa abubuwa sun tafi da yadda ya kamata hello hello hello idan an bugo a daina sauraron layin taro a daina sauraron sauti walaikun salam a barka ya suna malamin kuma daga ina kake kira ibrahim to ibrahim bello muna tare ka bismillah wato a nan zamiyo gwamnati tana kokari ba ta kokari abu ne za ka faɗa haka a nan zamiyo saboda ita dai gwamnati ta fi karfin komai iko allah kawai shi karfin ko abin da gwamnati ce za ta tsaya da yi tsakani da allah in dai tsakani da allah ne to al'amuran zai yi amma in dai da yaudara a nan zamiyo to ba wai rufe boda ba ba wai ba yan kasuwa eh, daga masu kafa ba wannan ba abin da za a samu cigaba saboda su ba su ci gaban ba. Hmm. In sun so ci gaban haka ta nuna wallahi tallahi in aka ba da harkar tsaron nan to kuma mutum da su. Saboda yadda tsaro za a je kasuwa a siyo abu. Yanzu ga shi ana cikin wannan bala'i an tsara kuɗin mai ba tsaro ba tashin noma. Ya za a yi haka ta nuna. Matsalolin nan ko dole gwamnati ka daura kwante sosai da yaki da al'amuran da yaki da masu zagon kasa masu azabin mace a kan kasuwanci masu duk da barbar gwamnati da in ta san su kuma ta san yadda za ki da ko yi sa kake ganin talakawa muna faɗan abu kake ganin wani suna faɗan magana a fusashe to amma ba haka za a fita gwamnatin ba in gwamnati ta ta ki kun ta magana mu domin sai mu kwantar da hankalin mu ba dinga tafiya shi da wata tun ba ta ɗauka ne ka ɗauka za su share mu waye ba abu da kullum za mu tsaya cikin kuncin rayuwa ba har mu faɗi maganganun da zai zo suna suna shi ba kafafen yaɗa labarai cin mutunci da fatan mu dai ba za mu samu asiri kai yin irin wannan abubuwa saboda haka gwamnati ta gyara in za ta gyara ta gyara ta sai da za ta gyara da fatan ubangiji Allah ya tashi kula da ta To, to muna godiya kwarai da gaske da irin wannan gudunmawa da kuke barwa da yake lokacin da aka ɗi wannan shiri ya kawo jiki a alhaji muhammad ibrahim a a shin me zaka ce daga karshe to daga karshe muna gode wa allah tabaraka wa ta'ala ubangiji allah ba karar karfafa wannan rediyo din zan yi kira da gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohinmu na arewa da kuma kwamishinan masana'antu na na najeriya mm. da kuma shi kansa ma sakataren gwamnatin tarayya da ministan abuja duka da wanda suna daga yankinmu ne su fito su hadu ga kungiyar nan tamu ta arewa ta fito da kyakkyawan niyya don ta haɗa kan 'yan kasuwa na arewacin ƙasan nan kuma mu zauna da su su mu fahimci matsalolin mu turu ita wannan kungiya mada kai da su da za mu samu mafita a arewa ana cikin wahala a gefen harkan kasuwanci sannan kuma duk wasu abubuwan da ake yi a ƙasan nan musamman yankin arewa a dinga tuntuɓa gwamnatin za ta dinga tuntuɓan wannan ƙungiya tamu a dinga tuntuɓan su ana neman ra'ayinsu duk wani dokoki da za a kafa wanda ya shafi 'yan kasuwa kafin a zartar da shi so a zauna da 'yan kasuwan nan a ji matsalolin hanyar da za a bi a dokan yadda ba zai shafi 'yan kasuwa ji musu ba kuma yadda ita gwamnati za ta samu bukatan ta biya to a da fatan kusa masu da tsaki a sun ji ire-iren irin waɗannan sharori da muka tattauna a cikin wannan shirin namu na ina dalili inda muka taɓo batutuwa da suka jibanci shekara guda da rufe kan iyakokin najeriya ina mafita ga 'yan kasuwan arewacin najeriya inda masana harkoki daban-daban sun bayyana cewa matsalolin da ake fuskanta na tattalin arziki da harkar kasuwanci da kuma rashin ayyukan yi shi ya ta'azzarantar da harkar tsaro a yankin arewacin najeriya inda aka bayyana cewa yankin arewacin najeriya shine yankin da ya fi kowane yanki tashin tashina da rashin zaman lafiya a najeriya bayan kuma a lokutan baya shine yankin da ya fi kowane yankin zaman lafiya a yankin nan namu arewacin najeriya to a madadin a babban bakon namu alhaji muhammad ibrahim a 86 a shugaban kungiyar 'yan kasuwan arewa a muna godiya kwarai da da ka samu damar shigowa wannan shirin namu da fatan mun sake tuntuɓin ka wasu lokuta ka samu damar haraltuwa muna godiya kwarai da gode sosai samin da kuma sauran a jami'an da suka sada ni da ku kamar injiniya Musa Idris Wakaye da Muhammad a Zakari da dai sauransu ni sami nisan da na shida na gabatar ke cewa ku kasance da tashar yanci a shi sai an zama. na dalili na dalili na dalili